ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام را bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara waɗannan ayoyi masu girma waɗanda suke nuna an saukar da su daga wajen Allah su ne ayoyin Alƙur'ani, wanda yake bayyana tauhidi da shari'o'i